Yesu Kristi kawai yake ceto. Za ta haifi ɗa, za ka kuma raɗa masa suna Yesu, gama shi ne zai ceci mutanensa daga zunubansu. Mat ƙarfe ɗaya da minti ashirin da ɗaya, gama Allah ya yi ƙaunar duniya har ya ba da makaɗaicin ɗansa, domin duk wanda ya gaskata da shi kada ya lalace. amma ya sami raina har abada. Ya ƙarfe uku da minti goma sha shida, Yesu ya ce masa, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne rai, ba mai zuwa wurin Uban sai ta wurina. Ya goma sha hudu ratiyo shida. Akuwa ceto ga wani, gama babu wani suna a ƙarƙashin sama da aka bayar ga mutane. wanda ta wurinsa za mu sami ceto. iyukan manzanni ƙarfe hudu da minti goma sha biyu. Gama na baku da farko abin da nima na karɓa. Yadda almasihu ya mutu domin zunubanmu bisa ga littattafai, an binne shi, ya tashi kuma a rana ta uku bisa ga nassi, ɗaya korinti goma sha biyar ratiyo uku zuwa hudu. A cikinsa ne muka sami fansa ta wurin jininsa. wato gafarar zunubai bisa ga yalwar alherinsa afisawa ɗaya ratio bakwai gaskiya guda hudu da ya zama mu fahimci cikakken ɗaya Allah yana son ka yana son ka samu rai madawwami a sama tare da shi gama Allah ya yi ƙaunar duniya har ya ba da makaɗaicin ɗansa domin duk wanda ya gaskata da shi kada ya lalace, amma ya sami raina har abada. Ya ƙarfe uku da minti goma sha shida, yana son ka samu rayuwa mai yawa da ma'ana a tare da shi. Barawo baya zuwa, sai dai domin ya yi sata, da kashewa, da hallakarwa, na zo ne domin su sami rai, kuma su sami shi a yalwace. ya ƙarfe goma da minti goma. Duk da wannan, mutane da yawa ba sa samun rai mai ma'ana kuma ba su tabbata idan suna da rai madawwami saboda biyu, mutum yana da zunubi da halitta, duk sun yi zunubi, domin duka sun yi zunubi, sun kasa kuma ga ɗaukakar Allah, Romawa karfe uku da minti ashirin da uku. domin son kuɗi shine tushen dukan mugunta. Ɗaya Timoti ƙarfe shida da minti goma. Ladan zunubai mutuwa ne, gama sakamakon zunubi mutuwa ne. Ruwan ƙarfe shida da minti ashirin da uku. tafi mai tsarki ya kamata iri biyu ‘yan'ya mutuwa, mutuwar jiki, kuma kamar yadda aka ƙaddara wa mutane su mutu sau ɗaya. amma bayan wannan hukunci Ibraniyawa ƙarfe tara da minti ashirin da bakwai Tuwa ruhu ko rabuwa da Allah a cikin wuta, amma masu tsoro, marasa ban gaskiya, da masu bankyama, da masu kisan kai, da masu fasikanci, da masu sihiri, da masu bautar gumaka, da dukan maƙaryata, za su sami rabonsu a tafkin da ke ƙone da wuta da kibiritu, wato mutuwa ta biyu. ru'ya ta Yohana shekara ashirin da ɗaya ratiyo takwas. maganin wannan matsalar? Muna tunanin mafita shi ne, addini, aiki kyau da kyauta, amma mafita ɗaya daga Allah. Uku. Yesu Kristi ne kawai hanya zuwa sama, wannan sanarwar Allah ne, Yesu ya ce masa, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne rai, ba mai zuwa wurin Uban sai ta na.' Ya goma sha hudu ratiyo shida. Ya biya cikakken azaba akan zunubanmu. Dama Kristi kuma ya sha wahala sau ɗaya sabili da zunubai, mai adalci saboda marasa adalci, domin ya kai mu ga Allah, an kashe shi cikin jiki. maruhu ya rayar da mu, ɗaya bit ƙarfe uku da minti goma sha takwas. A cikinsa ne muka sami fansa ta wurin jininsa, wato gafarar zunubai, bisa ga yalwar alherinsa. Afisawa ɗaya ratiyo bakwai. yana da alkawarin rai madawwami wanda ya gaskata da ɗan yana da rai na har abada ya ƙarfe uku da minti talatin da shida gama sakamakon zunubi mutuwa ne amma baiwar Allah ita ce rai madawwami ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu. Kumawa ƙarfe shida da minti ashirin da uku. Muna buƙatar gaskata cikin Yesu Kiristi domin samun ceto. Ceto mu saboda alherin Allah ne ta ban gaskiya ga Yesu Kiristi, domin ta wurin alheri ne aka sisi ku ta wurin ban gaskiya. Wannan kuwa ba na kanku ba ne, baiwar Allah ce, ba ta ayyuka ba, domin kada wani ya yi fahariya. Afisawa biyu ratiyo takwas zuwa tara. domin duk wanda ya yi kira bisa sunan Ubangiji zai tsira. Romawa ƙarfe goma da minti goma sha uku. Addu'ar mai zunubai, addu'ar wannan da imani, ya Ubangijin Yesu, ‘yan ego ne ɗan kokin ƙaunarka, ‘yan yarda cewa ni mai zunubai ne kuma ina neman gafarki. Na gode don rasuwarku akan gicciye, bana-bana, da tashin matsayi don biya duk zunubai ‘yan'e. ‘Yan'e dogara ka a matsayin Ubangiji na kuma mai ceto. e karɓi kyautar rai madawwami kuma e ba da rayuwa ta gare ka. Ka taimaka min in biyayya duk umarninka kuma ka yarda a gabanka. Amin. dogara ga Yesu Kristi, Abubakar ta faru da ka, yanzu kana da rai madawwami da Allah. Wannan shi ne nufin wanda ya aiko ni, cewa duk wanda ya ganan ya kuma gaskata shi. A sami raina har abada, ni kuma zan tashe shi a rana ta ƙarshe. Ya ƙarfe shida da minti arba'in, an biya maka duk zunubanka kuma ana gafarta maka. baya yanzu nan gaba. Amma mutumin nan, bayan ya miƙa hadaya ɗaya domin zunubi har abada, ya zauna a hannun dama na Allah. Ibraniyawa ƙarfe goma da minti goma sha biyu. Ai sabon halitta ne a wajen Allah, shi ne farkon sabon rayuwarku, saboda haka Idan kowa yana cikin almasihu, sabon halitta ne, tsofaffin al'amura sun shuɗe, gashi, dukan abubuwa sun zama sababbi. Bi Korintiyawa ƙarfe biyar da minti goma sha bakwai, ka zama ɗan Allah, amma duk waɗanda suka karɓe shi, ya ba su ikon zama ‘ya'yan Allah, har ma waɗanda suka gaskata da sunansa. ya karfe ɗaya da minti goma sha biyu. Kyakkyawar ayyuka ba hanya ba ne da mu ceto, amma hujja ko ‘ya'ya'yan mu gama mu aikinsa ne, an halicce mu cikin almasihu Yesu zuwa ayyuka na gari, waɗanda Allah ya riga ya riga ya tsara domin mu yi tafiya a cikinsu. Afisawa ƙarfe biyu da minti goma, Allah ya albarkace ka.